yanzu da nake magana daren alhamis ne wanda ya daidai da daren sha bakwai ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da hudu wanda ya daidai da sha tara ga watan march shekara ta dubu biyu da uku lokaci ne da za mu ci gaba da bayanai da muke dangane da hukunce-hukuncen tasowa da ashura menene sunna ta ce menene ainihin kuma yan bid'a suka kirkiro hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ingantattu sun nuna cewa yin azumin tasu'a da ashura sunna ce mustahabbiya to iya nan aka tsaya a iya nan annabi da sahabbai da tabi'ai suka kare yan bid'a suka kirkiro abubuwan da suka kirkiro a jiya mun fara jin bayanai kaɗan daga cikin ainihin irin kirkire-kirkiren da yan bid'a suka yi muka ce yan bidi'an sun kafi nau'i biyu nau'in farko su ne yan bid'a daga cikin yan shi'a waɗanda suka ƙirƙiro zage-zage da tsine-tsine da ƙazabce-ƙazabce suna tsine wa wasu mutane waɗanda ba su ji ba ba su gani ba ba su ci ba ba su sha ba ba abin da ya ruwansu a cikin wannan harka aka kala musu ƙirƙirar ƙarya saboda ainihin a ɓata sunayensu a cikin tarihin musulunci to amma alherin Allah ya kai wa malaman hadisi ba za su taɓa bari a cutar da wanda yake ba cutatti ba ne da izinin Allah shi ne muka ainihin ji ɓangare na biyu aka samu wasu 'yan takife daga cikin makiya ahalul baiti waɗanda aka fi sani da nawasi ba su kuma suka ainihin shigo cikin ahalus sunna sai suka shiga rigunan ahalus sunna sai suka rinka farin ciki suna munna suna annashuwa suna ƙirƙiro hadisan ƙarya waɗanda suke ƙago bidi'o'i a cikin wannan ainihin rana waɗannan 'yan bidi'an muka ce sufaye ne daga cikin mabiya ɗariƙu na ainihin shehunnai sai muka ce dama su sufaye na kiya mafi zaƙi gare su da kuma biredi mafi garɗi shine ainihin hadisin ƙarya gare su na ce wannan maganar kuma al'imamu suyuti shine ya fito ƙarara ya faɗi cewa وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا yace mafi sharri daga cikin masu ƙirƙiro hadisan ƙarya su ne ainihin sufaye waɗanda yake su da suka yi wa annabi ƙarya a cikin hadisai wai sai ma suke fatar Allah ya biya su Allah ma ya basu lada aka ce me yasa kuke wa annabi ƙarya limaza takzibuna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalu inna la nakzibu ala rasul innama nakzibu lahu me yasa kuke wa annabi ƙarya sai suka ce ai ba mu ne mai ƙaryar da za ta cutar da shi bane mu ne mishi ƙaryar da za ta ƙara mishi kwarjini ne yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Qur'ani da hadisai da duk bayanai ba su ƙara mai daraja ba sai wasu sun sha dare sun kirkiri ƙarirai sun haɗa sannan za su cika mishi sannan ya zama mai daraja waɗannan duk ƙarirai ne sai muka ce wannan irin ƙarya da su irin waɗannan sufaye suke ƙirƙira sai muka ce kuma a ƙarƙashin ta suka kirkire ta sai zo so su kafa wata doka muna cikin yin wannan sai kasar na jiya na hudu ya ƙare to kai da baka ji ƙarashen bayanan da muka yi ba sai muka ce a nan ne sai aka samu suka ƙirƙiro wani hadisi wanda asalin shi daga Bible suka ɗauko shi daga cikin Old Testament tsohon alkawari cewa sa'ad da annabi ibrahim kafirai suka ɗauke shi suka aza shi a kan majaujawa suka wujijjiga shi suka jefa shi a cikin wuta a daidai lokacin nan sai mala'ika ya zo ya ce mishi jibril ya ce mishi ko kana da buƙatar taimako wai sai ibrahim ya ce in dai wurinka ne to ba ni da buƙata sai ce to a wurin allah fa sai wai ibrahim ya ce hasbi min su'ali ilmuhu bi hali ai kasancewar Allah ya san halin da nake ciki ya wadatar mini ba sai na roƙe shi ba wannan hadisi yadda ka ji shi kamar yadda na ce maka daga cikin bible aka ɗauko shi in ka je ka ɗauki bible na larabci haka za ka gan shi harfin bi harfin hasbi min su'ali ilmuhu bi hali ina nan da bible da an fassara ta fiye da shekara dubu ɗaya da larabci don haka za ga larabcinta ma larabci ne samfarera mai kyau irin larabcin alkur'ani ba irin larabcin zamani na jarida ba to da suka kirkiro wannan hadisi su sufaye daga cikin babul suka kwaso shi suka kawo shi cikin addinin musulunci sai 'yan ɗariƙan naqshbandiya sai suka ce wannan hadisi ya hukunta cewa addu'a haramun ce domin in kana roƙon Allah wato kana tuhumar Allah bai san halin da kake ciki ba shi yasa har kake faɗa mishi har kake kai kuka gare shi to suka ce wannan haramun ne to kun ga matsalar alewar su kenan mafi zaki biredin su kenan mafi garɗi, alkakin su kenan mai zaƙin tsiya hadisan ƙarya su kirkira sai kuma su gina hukunci a kai to haka su ma yan shi'a suke sai su kirkiri maganar da yake duk duniyar musulunci ba a santa ba sai su kaɗai sai kuma sai su ginin hukunci a kanta shi ya sa kullum ɓoye littattafansu suke kullum ɓoye da awarsu suke sai dai su yi ta a ƙarƙashin ƙasa me yasa da sun fito da ita malaman hadisi za su buga mata bom jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka sai dai a ɓoye sai dai a sakaye sai dai a dukushe ane ana mammakewa da an ga wani sai a sauri a rufe Allah ala alaihi wa sallam wa ana wa alayensa me kuke karanta ku buɗe ku bayyana wa duniya manufar ku mana jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu nan bid'o'i da aka kago bid'ar cika ciki bid'ar cewa wanda ya yalwata wa iyalan shi a wannan rana Ashura Allah zai yalwata mai a sauran shekara bid'ar takutaha bid'ar da ake yi ta ainihin sallar gani wannan kuma ɗan uwanmu daurawa kenan mutanen jihar Katsina sai ku tuba wannan muguwar bid'a ce a ce za a yi sallar gani sannan ke kuma hajiya da kika yi layya sai ki aje bindin rago ko kai alhaji da kai layya sai ka aje bindin rago wai in mutum ya miya ranar ashura da wannan bindin ragon layya to shi kenan wannan mutum ya samu zafara baki daya ƙarya aka yi muku hajiya kai ma alhaji ƙarya ne duk wannan shegantaka ce ta wasu 'yan iska da ba su kaunar mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka shigo suka fake cikin riga ta ɗan ahlus sunna sai suka yi ta kaga abubuwa waɗanda ainihin suke ganin cewa in suka yi haka to zai nuna farin ciki kuma abin da kai ci jama'a waɗannan abubuwan sun shiga cikin dafan ahlus sunna da dama sai waɗanda Allah ya kiyaye karanta littafin sharhin askari da malam Yahuza a garin nan ka gani a cikin babin da yake magana akan azumin Ashura malam yahuza da yanzu sai da ya kawo falaloli wajen guda goma sha ɗaya duk hayaniya ne da bankaura da sanya tuzali da sanya kunshi da yin menene da ziyarar malamai da farin ciki da duk wata kalankuwa da za a yi duk abin ɗan iska ne makiya ahlul baiti mu makiya halin baiti shi yasa ba mu yarda da waɗannan abubuwan ba tashe da ake yawo ana yi ana yin abubuwa na bara da saura duk abubuwan da ake in ba azumin nan ba jama'a bid'a ce shi yasa malaman ahlus sunna ku ji tsoron Allah ku je ku san sunna ku je ku san bid'a domin ku iya bambancewa ku yi wa al'ummar musulunci bayani don mutane su bauta Allah su je ranar alkiyama manzon Allah ya haɗa ido da su in ba haka ba wallahi kai bid'a ba manzon Allah ba ka fau-fau. jama'a mun gane wannan da kyau ko ɗan gidan manzon Allah ne ya rasu mai suna Ibrahim sai Suhaib ya sa hannu a kayi ce wayo Allah mun shiga uku mun lalace manzon Allah ya ce a ba ni ba ka ya ce to da wanne za mu ji yaro ya mutu kuma mu faɗi kalmomi da za su fusatar da Allah yo dan manzon Allah ai fi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka koke-koke da 'yan shi'a suke suna sa hannu a ka ana birgima ana tumurmusa ana yankan jiki da reza da aska da wuƙaƙe duk wannan bid'a ce jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to shine muka fara daga wannan littafi a jiya muka ji abin da mai littafin ya faɗi littafin al-fawaidul mawdu'a fil ahadith mawdua na al-sheikh al-allama mar'i dan yusuf al-karmi al-maqdisi da tahqiqin Muhammad bin Sabbah a shafi na tara nan ne za mu karanto abubuwan da ya faɗi zuwa shafi na goma insha Allah ya ce wa min al ahadith al mawdu'a al hadith al tawil na daga cikin hadisan ƙarya da aka ƙirƙira. ka je ka yi karatu a cikin ilimin mustalahul hadith za ka ga dalilan da ya sa ake ƙirƙira ainihin hadisai na ƙarya akwai dalilai kamar guda goma asbabul wad'i dalilai ne wajen guda goma jama'a mun gane wannan da kyau ko waɗannan dalilai guda goma na daga cikinsu akwai ƙungiyanci akwai mazhabanci akwai ɗariƙanci akwai ƙabilanci akwai fatara da makamantan duk waɗannan abubuwa sun sa mutane sun ƙirƙiri hadisai jama'a mun gane wannan da kyau ko mabiya al'imamu abu hanifa sun kirkiri hadisan ƙarya suka ce wai annabi ya ce wani mutum zai zo a cikin al'ummar musulunci sunan shi nu'uman wane ne wane ne wannan mutum huwa sirajin umma wai shi zai haskakawa al'umma annabi don haka duk abin da abu hanifa ya faɗa a abi suka sake ƙirƙira ƙarya suka ce wai annabi ya ce akwai wani mutum zai zo a cikin al'ummar shi ya fi iblis sharri shine waye wai shine shafi'i duk haka suka yi ta kirkiro waɗannan ƙarerayi sannan mu kuma nan in ka bugo malikiya malikiya kan rahmatullahi alaihim wa barakatu akwai matsaloli da dama ga hadisan tusa ga hadisan abu duk waɗannan hadisan ƙarya ne wai ana zaune sai wani sahabi sai ya tusa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji nauyi ya ce mishi wani za a yi sallar isha ta shi ka je ka sake ainihin ah, alwala sai ya shiga gida sai ya zo da naman tsohon raƙumi duk sai bi sai ya rarraba musu sai ce jama'a musulmi duk wanda ya ci naman nan ya je sake alwala kaga an suturta wannan sahabi to wannan hadisi ne batilun in malamai suka ce babilun ai allazi laysa lahu hatta al-isnad isnadin ma babu haka kawai ake yawo da shi akan faranti ka je ka karanta littafin al-minhaj sharhin sahihu muslim shekaru 800 da rubutawa nawawi ya ce wannan hadisi ƙarya ne wai sun kawo shi ne don su tare mazhabinsu na cewa cin naman raƙumi baya karya alwala bayan sahihin hadisi a cikin sahihu muslim ya tabbatar da cewa cin naman raƙumi yana karya alwala me yasa wallahu a'lam amma hadisi ya zo sahihi cikin sunan ibn maja wanda ya kawo wani daga cikin dalilan yace saboda raƙumi an halicce shi ne daga aljanu yace kuma a saman tuzon kowane raƙumi akwai aljani yace dan haka za ku hau ku yi bismillah ba haramun bane a ci halal ne amma shi asalin madda shi kenan abinda aka mayar da kai aka halicce ka daga kasa ko mani aka halicci shaidanin aljani daga wuta shi kuma raƙumi fa daga aljanin aljanin aka ɗiba aka yi nassin hadisi sahihi cikin sunan ibn maja sai ce kuma a tozan kowane raƙumi akwai aljani sai annabi ya ce ba ku ga idon shi ba ka kalli idon raƙumi ka gani sallallahu alaihi wasallam to wai duk kokarin su kare wannan hadisin ka a aiki da shi su kare mazhabin su sai suka koma suka kirkiri wancan ƙarya kamar yadda suka sake kirkirar ƙarya a hadisin nafila wajen lokacin da liman yake hukuba ranar juma'a hadisin hadisin ainihin sulai ya zo ya yi ainihin abin nan ya zauna annabi yake kai sulai kai nafila raka'a biyu yace a'a sai yace tashi kai nafila raka'a biyu amma ka takaita su daga yau duk wanda ya zo masallaci liman yana hudu kar ya sake ya zauna har sai ya yi nafila raka'a biyu amma ya takaita su to haka sunna take har kiyama ta tashi haka abin yake ba wanda ya isa ya canza sai suka ce su malikiya a'a yin nafila a lokacin da ainihin liman yake kan mimbari yake hudu ba haramun ne haka malar rufa'i ya faɗi a cikin ismawi ba ya ce haramun ne to da ya ce haramun ne din nan to yanzu ya za su da hadisin sulek sai suka ce a ah, shi sulek wani mutum ne talaka ya kai kuka gidan annabi sallallahu alaihi wasallama kafin a zo sallar juma'a sai annabi ya ce to abin da za mu yi duk abin dabara ce za a yi ka zo ina cikin hudu ba ka zauna sai in ce ka tashi sai jama'a su danka da yagaggiyar riga sai in ce a taimaka maka nan ma nawa ya ce wannan ma ƙarya ce ku karanta wancan littafin da muka faɗi a baya yau eh, to saboda haka matsalar ita ce ku ɗan shi'a ku gane ba goyon bayan waɗancan na wasu muke ba faɗa muke da su wurjanjan irin faɗan da muke da ku ba mu goyon bayan kowa mu waɗanda muke goyon baya su ne sahabbai ɗin da ahlul baiti ɗin su ne suka tsaya akan abin da annabi ya basu akai ku kun koma kuna zagin sahabbai su kuma na wasu sun koma suna zagawa annabi ahlul baiti suna kashe su suna tsine musu albarka to dukan ku ba ku to shi yasa muke ta ɗibo ruwan littattafai yanzu nan gaba na wajen littafi biyar ne duk littattafai ne na malaman mu masu bin manhajin salaf ba ka jin matsayin mu ba mu tare da yan shi'ar ba mu tare da waɗancan nasu bar waɗannan yan gargajiya da suke hawan sallar gani suke cika ciki suke takuta ha suna yin shigantaka ana kawo kuɗin shara a zo a jefar da gunguman ice yan mata a ce duk budurwar da aka ɗibo ruwa daga rijiya bakwai ta je ta wanka wannan budurwa ta warke daga duk wani bala'i duk waɗannan matsiyaka ne ba su da alheri a musulunci duk ba mu tare da su waɗannan bidiyo'in zuwan izala ne fa aka yi raga-raga da su suka lafa shi ya sa yiwa kai da kake zaune gabana nan yanzu shekarar ka ashirin da biyu ko da uku ba ka san su ba amma duk wanda yake to talatin arba'in zuwa sama to ba mamaki ma ya rawar takuta ha kaga an cuce shi yanzu in ba iskanci ba jama'a a ce ran da aka kashe dan gidan manzo Allah ka zo kana rawa kana munna kana takuta ha daga wannan sai ta baɗi takuta ha mai girma takuta ha mai daraja takuta ha sadaka dan Allah jama'a wannan ba iskanci ne an kashe jikan manzon Allah ku kuna farin ciki kuna tafi wai ma a baku sadaka yoto duk ba wannan ne ɗaure waɗannan 'yan shi'an gindin suka samu damar su zo su yi shigantakar da za su yi ba inda ana bin manhaji irin namu a Najeriya akwai wanda zai karbi shi a kuma waye zai karba ba wanda zai karba saboda ka zo ka samu an yi balansin abubuwa an gyara su amma an bi an lalata abubuwa malamai sun yi shiru an haifi mutane a kai duk wanda ya zo ya ce kuna yin kaza saboda ba ku halin zai baiti dole a yi zuru wa ma a kama manhaji irin namu mana ku ga yadda kasa za ta gyaru insha Allah saboda haka sai yake cewa to na daga cikin hadisai waɗanda suke na ƙarya wani shariran hadisi wanda a cikin shi aka ce manista sala yau ashura wanda duk yayi wanka ranar ashura lam yamrid zalika al'am wannan shekarar dai ba zai rashin lafiya ba wani shariran hadisi ne za mu zo za ka ji ɗan kaɗan daga abubuwan da ke cikin shi ibn jauzi sai da ya wato shi kakaf wani ya ce duk mai hankali baya shaka wannan hadisin ƙarya ne Allah ya kiyaye ya ce wannan hadisi yana nan a cikin littafin al ta ibn jauzi da allali al-masnu'a fil ahadith al-mawdu'a haka kuma dai gashi nan abubuwa a ƙasa da ya kawo sai ce wa ja'a fihi anan ne sai zo a cikin cikewa a ƙasa nake karanta. wa man igtasala yawma ashura alam yamrid maradan illa maradal maut wanda biyo wanka saboda munna ashura to ba fa zai rashin lafiya ba sai rashin lafiya ajali wa man igtahala yawma ashura wanda bi ya sanya tozali ranar ashura lam tamrud ainahu lam tarmid ainahu idanuwan shi ba za su taba hakiya ba tilka sana a wannan shekarar kullaha duk baki ɗayan shekarar yace wanzur ittiba as mustaqim ka duba ittiba as mustaqim daga shafi na 299 zuwa 200 zuwa 301 jama'a kun ji takaitacce ya dan takaito hadisin ne kaɗan kawai sai mu koma wancan bangare sai yace wa nahu zalika min al yawm ashura haka kuma yana daga cikin abubuwan da suke ƙarya ne ba su da asali da aka ce wai duk mutumin da ya kunshi duk matar da ta kunshi ranar ashura to za ta tashi kan siradi ta tana haske jama'a kun ji shigantaka ranar da aka kashe ɗan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuka duba abubuwan wai su waɗannan yan takife wai suna kishiyanta yan shi'a yan shi'a suna sa baƙaƙen kaya suna kuka suna ihu su kuma waɗannan yan takifan sai suka ce a ƙirƙiro abubuwan farin ciki a yi ƙunshi a sa tozali a shafa man shafawa a yi gayu a tarke a ran nan a yi ta murna a yi ta kaɗe-kaɗe wai dan a kishiyance su wal musafaha fihi da kuma yin musafaha duk wanda ya musafaha wai da wani ya gaisa da wani a ranar ashura to shikenan wannan mutumin wuta ta haramtu gare shi malai yace kullu zalika kazibun duk wannan ƙarya ce muhtalifun fihi muhtalifun fihi din nan a ƙasa sai yace gaskiyar nuska abin da yake shine muhtalafun ƙarya ce da aka kirkiro ta bittifaqi man ya'rifu ilmal hadith da haɗuwar malaman da suka san ilimin hadisi yasa limaman ahlus sunna na nan zaria ne muku nasiha ku ji tsoron Allah ku je ku san ilimin hadisi ku daina karanta mutane tatsuniya ranar juma'a kan mimbarai domin in ashura ta zo irin waɗannan hadisan sai ka ji limaman juma'a sun jawo su suna karantawa wa fihi najjallahu fulanu wa fihi kaza wa fihi kaza wa fihi kaza wa fihi kaza ka ɗibo hadisan nawasib hadisan makiya jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana biya wa ahlus sunna kana wahal da su kana sawa su bauta wa Allah da su su je ranar lahira manzan Allah ya kida da kai ya kalle su sun murna sun yi buki sun gole ranar da aka kashe jikan shi kuma kai ne limamin ahlus sunna shi yasa ku ji tsoron Allah hadisan nan da kuke kawowa galibin su hayaniya ne kuke kawowa hadisan falalan mako hadisan falalan wata hadisan shiga shekara duk waɗannan shigantakun fa jama'a an kirkiro su ne wai saboda me saboda wai farin cikin ane wai dan jikan manzon Allah an kashe shi sai suka shigo cikin ahlus sunna suka fata al'amarin amma malaman hadisi ba su yadda da wannan ba ga ibn jawzi fiye da shekara dubu ɗaya ya rubuta littafin shi kata yake yake mu mun barranta daga duk biyun ba mu tare da waɗancan yan tikife ba mu tare da waɗancan yan kwana kwana duk ba mu ba su jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya taimake mu sai malam yake cewa wa in kana qala fihi ba'd ahli al-hadith innahu sahihun eh, sahihun wa isnaduhu shartu sahihi fa huwa min al-ghalat alladhi la rayba fihi yace ko da yake an samu wani daga cikin malaman hadisi wai ya ce wannan hadisi ai sahihi ne wai har ma sahihi a bisa sharadin bukhari yake wannan na daga cikin kuskuren da yake babu shakka a ciki qala ibnu taymiya ibnu taymiya ya faɗi wannan magana qala sai ibnu taymiya walam yastahib ahad min al-a'immati الاغتسال yawm ashura ba a taɓa samun wani limamin musulunci daga cikin limamai ba ya ce mustahabbi ne yin wanka a ranar ashura wal kahla fihi da kuma ainihin wato sanya tuzali ba a taɓa samun malamin limamin musulunci wan liman fa ake cewa jama'a ba irin wannan da suke daura rawani kamar bindin kaza ba fa limamai na musulunci irin su maliku abu hanifa shafi'i da manya-manyan limamai ba irin waɗannan waɗanda suke magana ba su san me suke cewa ba ka je ka karanta littafin ma'arifatu ulumil hadis al-imam al-hakim an ya ruwaito daga malik malik yace duk mutumin da bai iya tace hadisai ya ware sahihai daga ba'ifai ba bai san na kai daga mansukai ba ce bai halatta a kira shi malam ba ma na kawai sai a kira shi da sunan shi ya sunan shi tanko tanko dantana dantana yadda yake kawai sai a kira shi ka a ce malam ina fatan mun gane wal khibaba hakanan ainihin ba limamin da yake mustahabbi ne a sanya ainihin eh, lalle a ranar ashura wa amsal zalika da dai makamantan dukkan waɗannan shegantakun wa sababul wadi'i abin da ya jawo waɗannan 'yan takife masu cewa su ahalin sunna ne suka kirkiri wannan ƙaryar annan rafida su 'yan shi'a yuzhirun al-ma'atam suna bayyana ainihin al-ma'atam wato jimani da ainihin wato zaman makoki wanniyaha da koke-koke waljaza da nuna gajan hakuri wa ta'aziban nufusi da azabtar da rayuka yan shi a shekaru goma sha nawa na faɗi wannan magana a jikaji aka ce ba a ga yan shi an su ne ba ce a'a tubbi lakal ayyamu makunta jahila yau da gobe ba wasa ba ce ai a lokacin abinda muka ba da labari muka ce yan shi a kasashen sham da ƙasashen iraki da makamantansu sai su fito suna dukan ɓangaren jikinsu guda da tsumangiya sai ɓangaren suna yanka da reza saboda abin da suke cewa in dai ka cika cikakken masoyin husaini yadda jinin Hussein ya zuba a wannan rana kai ma jinin ka ya zuba to haka suke har a Iran sai wasu shekaru ne da suka wuce kamar biyar sai shugaban ƙasar su yake ce musu yana roƙon arziki daga gare su bana kar wanda ya zuba jinin shi ƙasa ga kananan clinics nan ƙananan asibitoci an bude ka je a tsotsi jinin ka sirinji guda cikin kwalba guda na allura asibiti domin a taimaka ga gajiyayyu wasu sun karɓi wannan fatawar ta shugaban ƙasa amma da yawanci suka ce ina jinin jika manzan Allah kasa ya zuba don haka in dai kai ka cika cikakken masoyi gare shi kai ma jinin ka kasa zai zuba cikin sirinji ba don haka a wannan ranar dole ka ɗan yanki jikinka da reza haka jini ya ɗiga ƙasa to kun ga waɗannan da yake sababbin shiga ne yan ƙauye ne ba a fara ba su wannan fatawar ba tukuna to kaɗan kaɗan ba za a yiwu mu zo mu ƙarya ba jama'a muna bin manhajin salaf ba za mu taɓa yiwa na ƙarya don ba mu san shi ba hatta yan shi annan duk abubuwan nan da muke faɗi gashi kun zo gurin karatun mu nasiha muke muku wa'azi muke muku jan hankalin ku muke mu masu kira ne zuwa ga alqur'ani da hadisi ba mu goyon ƙungiyar kowa a duniya ba ma cikin ƙungiyar kowa a duniya balle ku ce muna kiran ku ku zo ku shiga kungiyar izala ko kungiyar Braza ko kungiyar mu ma ba mu shiga ƙungiyar kowa ba amma duk inda kake ka tsaya kai qur'ani da hadisi kuma kaka taba manzon Allah mutan gida ko kuma sahabbai to ka zama namu ina fatan mun gane don haka sai yake cewa sai suke bayyana gajen dangana da azabtar da rai wa zulmul baha'i wa zulmul baha'i da kuma zaluntar dabbobi a ga tinkiya nan a shauka mata shi shegiya yau aka kashe jikan manzo Allah ke kina farin ciki ke ma ji a jikin ai ta cin zalin dabbobi tantabaru ne yan tsaki ne duka amma make nan a buge nan waɗannan abubuwan kuna ga kamar wasa muke muna faɗi muna raha ne amma wallahi gaskiya ne suna nunawa a tashoshinsu na talbijin ai suna nuna a tashoshinsu a bugitin kiyanan a buginan a maki wannan tantabara nan wannan tsuntsu a buge shi nan a kama wannan a tittir da bashi wannan a tittir da mishi abin nan haka a ce yau kowa ya ji a jikin shi tunda dai jika manzo Allah ma ya ji a jikin shi cin zali iri iri yau ma ashura a ranar ashura wai me yasa li kaunil husaini kutila fi saboda an kashe husaini a wannan rana faja qaumun min al mutasannina sai wasu yan takibe daga cikin masu cewa su ahlus sunnati ne dama haka ake yanzu su fa nan ba haka suke cewa ba sai su mu ma ahlus sunnati ne shi yasa idan kai baka bambance da cewa mabiyin salaf ba ka cuci kanka domin ahlus sunna kungiya ce ma'ana jama'a ce da ke nuni ga duk inda aka ce ahli suna ana nufin ba dan shi'a ne ba khawariji bane ba mu'tazili ne to duk inda aka ce ahli suna abin da ake nufi kenan to su ahli sunan sai suka su kashi biyu akwai masu bin fahimtar yan mazan jiya annabi da sahabbai kenan to waɗannan su ne salafiya to mu kenan akwai masu bin fahimtar yan mazan yau yan takifan yau su ne khalafiya to su ne suke iya shiga ɗariƙa su ne suke iya shiga wata ƙungiya su ne suke iya rijista da wata mazhaba amma asalin salafi salafi na gaskiya to mustaqillin yake zama rijistar da annabi ya mishi ta ishe shi huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha wannan rijistar ta isa mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka sai aka samu wasu yan takife daga ku duba jama'a ba a ce fafaja a qaumin min min ahli sunnati ba kamar malami ne in ka ji malami ya ce fa ja'a qaumun min al mutafaqqiha to yan takifan fikihu ke yan atabar fikihu saboda haka ka kiyaye larabcin ba a ce ahli sunna ba sai ka ce min al daga cikin yan takifi masu cewa su ahli sunna ne rawau a hadisa maudu'a sai suka ruwaito wasu karerayin hadisai wasu hadisai na karya yu'ariduna bihi shi'ara ula'ikal qaum wai dan su kishiyanci ɗabi'ar da waɗancan mutane yan shi'a suke yan shi'a suna can sun sa bakaken kaya suna kuka suna hawaye suna cin zalin jikinsu suna wahalhalu ana a can guli jariri ya kyandare da kuka ana ana wai su kuma waɗannan sai ce to a zonan kawai a tsaya ana rawa ana munna ana waka ana to ai ba za a fahimci ba muka ce haka to mu mai da abin takutaha mai girma takutaha mai daraja wasu suna amsawa wasu suna ana yawo ana shigantaka sannan a samu wani kolo wani almajiri shi kuma a cika mishi roba da rubutu yana yawo hajiya kan da muke sha ki zuba sadaka wai duk farin ciki ake yi sannan a ce wai za a buɗe takardar shekara liman ya zo shi kuma da asuba ta inna lillahi wa inna ilaihi kai mu da muka dade a duniya mun ga tsiyafa <laughs> Allah ya Allah in Allah an kai shekara ka ashirin ne fa izala ta taimake ka Allah an haife ka cikin alheri amma mu da muka tabo daɗin nan a'udhu billahi <laughs> in aka zo duba takardar shekara fa duk da dattawan nan malam kowa zai rangaji kasa tukuna saboda bai san ko a su za ta faɗo ba bana liman in ya zo cirewa shi kanshi hannun shi makyarkyata yake amma wallahi mafiyacin ƙarya yake shi liman shi ya zauna ya tsara ta sai zuwa ajiye ta da daddare yadda aka ga 'yan siyasa bana suna karo wannan yana da miliyan wannan yana da miliyan wannan yana da kaza in aka tashi sai a dubi su waye ke da kuɗi bana in aka tashi fitar da rahoto sai a ce to bana a uzu billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk da ta ka dan da ta ne suke zuwa sallah duk sai jikin sai ya sanyi sai a bude sai a ce bana a uzu billahi za a yi mutuwar 'yan siyasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kafin la'asar gidan liman ya cika da sadaka ana ta kawo sadaka ana ta kawo sadaka amma fa a ƙaryarsu abin da suke cewa Allah ne ke sa mala'iku su zo su aje takardun nan ma'ana yanzu sadakar da za a tara wa liman za ta canza wannan tsarin da Allah ya tsaro a shekara duk waɗannan abubuwan fa ne su a ƙasar nan shi yasa muke cewa mutanen nan na ƙungiyar izala ku fa mutanen alheri ne fa ku kuka taimaki mutane kuka wayar musu da kai suka fahimci mecece bid'a mecece sunna ku daina faɗa da mu don ba mu shiga cikin ƙungiyar ku ba mu da ku ɗaya ne in ba haka ba wallahi tallahi sai Allah ya wulakanta ku sai a gane cewa ashe duk aikin da kuka yi da rete kuke yi in ba haka ba duk aikin ɗaya ne aikin ku ne muke ci gaba da yi sai dai muna faɗin wasu abubuwa da kuma ba ku san su ba wannan baya nuna cewa babu waɗannan abubuwa jiya na kawo tarihin littafin nan shekarar shi ɗari uku da casa'in da rubutawa yau na ne kenan to duk littattafan nan da ke gabana galibin su daga wanda yake shekaru ɗari biyu sai shekara ɗari biyar sai shekara dubu ɗaya sai shekaru hamsin da rubutawa babu wanda wani malami wanda har yanzu yake shan numfashi a duniya ya rubuta to ashe waɗannan abubuwan in ba ku san su ba ku turo mana almajiranku 'yan kungiya su zo su koya saboda nan gaba a yi revolution mai kyau in ba haka ba sai zama kullum kuka je wurin wa'azi sai dai abin da kuka faɗa jiya shi za a sake maimaitawa ya eh, to ba shi mutanen suke ta tsalle suna koma cikin shi an ba wasu kuma su koma kawai shi kenan ba su da manufa mutum ya koma ya shiru Allah ya kiyaye saboda haka kun ji sai aka samu waɗannan su kuma suka zo suka kago hadisai suka yi ta kishiyanta waɗancan 'yan shi'a faqabalu batilan bi batilin sai suka kishiyanci barna da barna wa raddu bid'atan bi bid'atin suka tura bid'a da bid'a yan shi'a na bid'a su ma kuma suka kirkiro bid'a suka zo suna faɗa da bid'a jama'ar musulmi kun ji ƙarshen wannan bahasi a cikin wannan littafi yake ka karanta majmu'ul fatawa ta ibnu taymiya mujalladi na hudu shafi na ɗari zuwa ainihin wato mujalladi na 25 shafi na 292 da littafin arsenal maqali a cikin shafi na 277 da littafin iqtiba'u siratul mustaqim iqtiba'u siratul mustaqim shafi na ainihin 90 da 299 zuwa 301 sannan da littafin lataiful ma'ari na al-imam ibn rajab al-hanbali shafi na 52 zuwa shafi na 53 kamar yadda muka faɗa a kasar ɗin jiya na hudu yau ma muna ƙara faɗi kai da kake jin mu daga nesa waɗannan jeren giyar kasusuwa ka neme su baki ɗaya waɗannan tafai da muke karantawa duk ga su an ainihin yi photostat na shafukan kowa ya samu su ake aje a yaɗa wannan ahalin sunna da kuka yadda da gaskiya ku je ku hau duro na wa'azin ƙasa baki ɗaya ku je ku faɗa ku hau duro ɗin local government ku faɗa ku je duro ɗin wa'azin mako ku faɗa ku je masallatan kungiya duk ku faɗa duk waɗannan abubuwan su ne manufar kungiya din a rugurguza bid'a a tsaye da sunna wanda duk yace ba haka bane to a kore shi daga kungiya Allah madaukakin sarki ya shirya da mu to bayan wannan sai kuma wani babban aiki shi kuma wane mutum Ba ya yace al-ibda'u fi mabar al-ibtida'i littafi ne wannan mai gamsarwa wanda ya kai matukar gamsarwa game da bayyana cutar bid'a jama'a bid'a cuta ce bid'a kanjamau ce bid'a musiba ce saboda mai shan giya ya yadda laifi yake yi in ko bai yadda ba ya zama kafiri amma mai bid'a gantaka shi shi fa gani yake yi wai ma lada yake nema ma yana ma jiran a biya shi ne jira ma yake a ce shi wali ne to sharrun bid'a kenan wannan littafi na ainihin shi aka ce li sahibul fadilati al ustaz al kabir الشيخ علي المحفوظ رحمه الله عضو هيئة كبار ulama'i. Daya daga cikin manya-manyan malamai ne na kwamitin ainihin hukumar malamai ta ƙasar Masar ya rasu Allah ya gafarta mishi wannan littafi ina kwaɗaitar da duk ahlus sunna ya kokari ya same shi malaman ahlus sunna ku yi kokari ku sami littafin in kun je hajji irin waɗanne ya kamata ku je ku kwasu. ku zo ku buɗe ku yi bincike ku karanta abubuwan da ba ku fahimta ba ba zub da kai bane ku tambaye mu alhamdulillah anan muke kashe rayuwar mu wajen gane abubuwan nan sai ku tambaya dan ku je ku yada gaskiya ta bayyana in ba haka ba kamar yadda na faɗi shekaran jiya cikin kasar na uku irin waɗannan abubuwan sai a ce wai dan me za a ji mutum ɗaya ne kawai yake ta faɗi su sauran ba su sani ba ne a zahiri eh ba su sani ba ne don inda muka gane haka shine da zarar mun faɗi maganar in suka yi lip waɗanda suka yi musu so gama musu bayan shekara biyu kuma sai mu ji kasar ɗinsu sun je wa'azi ƙauren na moda ko sun je wa'azi can wani lungun sai kuma mu ji suna faɗin irin wannan magana amma kuma nan a gida ga kasar ɗinsu sun ce ƙarya ne amma kuma can sun fita wani wurin kuma sun ce gaskiya ne wai me yasa wai suna ga a nan gida in sun yarda da maganar ai za a ce sai da wani ya faɗa a can ku in suka faɗa za a ce ka malam ya yi wa'azi kai ka ji tafai da yake jirowa to a kasar ɗin mu yake jama'a mun fahimci wannan to me zai hana ba za ku siyo littattafan ba ku zo ku karanta ku gane gaskiya ku je ku gaya wa jama'a saboda haka gashi dai za mu karanto daga wannan littafin shafi na ɗari biyu da arba'in da takwas zuwa ɗari biyu da hamsin da ɗaya shi yasa za mu karanta ne a hankali in karatu ya yi karatu yau bai karasa ba sai gobe mu karasa da izinin Allah jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko don waccan magana da na faɗi a baya don hujjarta ta shiga cikin kasafin ɗin yau don mun faɗa a jiya hadisin hasbi min su'ali ilmuhu bi hali kaje ka karanta silsilatul ahadith ad-da'ifa mujalladin farko ka ga gamsashen bayani in kuma kana da babu na larabci ma ka karanta duk zaka samu hmm. Allah ya kiyaye malam mahfuz ya ce al-mawsimu rabi'u buki na hudu daga cikin bukukuwan musulunci abin da yake nufi da buki a nan shine wasu ibadoji waɗanda ake yin su a shekara-shekara ko a mako-mako don haka da yanzu sai kawo sallah ƙarama ya kawo bidiyoyin da ake a cikinta ya kawo babbar sallah ya kawo bidiyoyin da ake cikinta ya kawo ranar juma'a ya kawo bidi'o'in da ake a cikinta to sai ce to shagali na hudu shine yawmu ashura yinin ashura as-sunnatu fi hadha al-yawmi jama'a zan sake karanto zan karanto wannan abin da ya faɗi a wannan ƙarƙashin wurin ba dan kun ga sai dan ya zama ƙarin maimaita hadisan da muka ji domin wanda yake jin wannan kasar ɗin shi kaɗai ya ji meye matsayin mu na haƙiƙa game da matsalan nan to sannan kuma sai malam ya zo ya karanta mana abubuwan da aka bayyana cewa bid'a ne yace abin da sunna take kawai a wannan yini as-siyamu fa hasab azumi kadai bittifaqil ulama da haduwar malamai duk malamai sun hadu abinda da yake sunna kawai a wannan yinin shine azumi yanzu kun ga wannan me kenan fiqhu kenan ko to yanzu ga sunna din sai yace fa an ibn abbas radiyallahu ma daga sahabi ibn Abbas Allah ya kara musu yarda qala yace qadima an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-madinata manzon Allah ya iso Madina fara al-yahuda tasumu yawm ashura sai yaga yahudawa suna azumta yinin ashura fa qala sai hadha ma hadha me wannan wani azumi ne suke qalu sai su yahudu suka ce hadha mun salihun wannan rana ce mai nagarta wannan rana ce babban rana haza yawmun najallahu azza wa jal najallahu ku azza wa jalla bani isra'ila najjazi zama Allah ya kubutar da bani Isra'ila min aduwihim daga makiyansu Fir'auna. Fasamahu Musa sai Musa ya azumci wannan yini shi yasa muke azumta shi. Za da zada muslimun fi yi shukuran lillahi ta'ala a cikin riwayar muslim sai ta zo da cewa annabi Musa sai yake azumta wannan yini saboda godiya ga Allah madaukakin sarki fa nahnu nasumuhu dan haka muma jama'a shi muke azumta wannan yini malam Ali ya ce. wa inda al-Bukhari fil hijra a cikin sahihul Bukhari ko a ƙarƙashin babul hijira, wa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu mu ma muna azumtar wannan yini ne don girmama wannan yini ko kuma don girmama annabi Musa alaihi salatu wassalam amma a zahiri muna azumta shi ne don girmama yini in ji yahudu kenan qala sai ainihin annabi yace fa ana ahaqqu bi Musa minkum ni na fi ku sanin daraja annabi Musa ni na fi ku sanin labaran annabi Musa ni na fi ku kusanci da annabi Musa ni ne na fi ku cancantar in koyi da annabi Musa kun fiye da ku fasama wa amara bisiyami annabi ya azumi kuma ya bada umarni a yi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi al-imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisi a lamba hadisi na dubu biyu da biyu muslim ya ruwaito shi a dubu biyu da ɗari shida da talatin da bakwai jama'a kun ji وليس صيامه صلى الله عليه وسلم تصديقا لليهود بمجرد قولهم malam ali al-mahfuz ya ce annabi da ya yi azumi ba ya yi ba ne domin gaskata maganar yahudawa ban kana ya ma a quraish dama annabi yana yin wannan azumi tare da quraishawa tun jahiliya tun a zamanin jahiliya to ta iya ka ce to yanzu annabi ya bi jahiliya ko daya ba jahiliya ba ce domin wannan shari'a ce amma ana jiran lokaci ne da za a tabbatar da ita kawai don haka annabi ya yi wannan azumi tun a ashura tun a jahiliya wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya sumu dama manzon Allah ya kasance na azumta wannan ainihin wato yini ko an yi ƙetare ko bal kana yasumuhu ma a quraishin lima fi sahihaini min hadisi aisha radiyallahu anha qalat ba wai annabi yayi azumin nan dan ya gaskata yahudawa bane annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi ainihin wato azumin nan ne domin ainihin dama ya kasance yana azimta wannan ainihin azumi tun ainihin a jahiliya tare da Qurayshawa mai yasa sai ce lima fi sahihaini saboda ainihin hadisin da ya zo a cikin Bukhari da Muslim min hadisi Aisha a cikin hadisin Aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda qalat Aisha tace kanat quraishun yau ma'ashura, ashura'a Qurayshawa sun kasance suna azimta ashura fil jahiliya a jahiliya wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yasumuhu manzon Allah ma ya kasance na azumtar ainihin wato wannan yini falamma qadima madinata yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya iso madina samahu sai ya ainihin azimci wannan ainihin yini jama'a mun gane don haka ba wai annabi ya yi dan ya koyi da yahuda ba ne amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan azumi don dama sunna ainihin ta tabbatar mishi da yin haka ai ala adatihi wato a bisa al'adar shi ya saba ya ne wa amara bi siyamihi sai annabi ya umarni da a yi wannan azumi ma'ana a da bai ba da umarni ayi ba amma a yanzu ne da aka zo madina sai ya ba da umarni a ayi fi awwali sanati saniya a farkon shekara ta biyu fa inna qudumahu bila raib domin isowar manzon Allah Madina babu shakka kana fi rabi'in al-awwal a cikin watan rabi'in al-awwal ne annabi ya iso Madina a wannan shekara ya bada ainihin umarni wal ahqiyya bi itibari al-ishtiraki fi risala wal ukhuwa fi ad-din wal qaraba adh-dhahira dunahum wannan cancanta da annabi sallallahu alaihi wasallama ya lura da ita ita ce cancanta da yake magana ta cewa shi ya fi cancanta da annabi Musa fiye da su ko saboda annabi ya yi tarayya da annabi Musa a wajen manzanci da kuma wajen ‘yan uwantaka ta addini sannan da kuma dangantaka ta zahiri ba dangantaka da su Yahudawa ba don su sun lalata addini wa أطوأ lil للحق minhu domin annabi sallallahu alaihi wasallama shine yafi ainihin wato kowa yin tatawu'i kuma yafi ainihin kowa bin gaskiya fiye da ainihin su yahudawa wa yustahabbu aidan sai malam yace har wa an so saumu tasu'a an so mutum ya azumin tasu'a bi kaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda magana annabi sallallahu alaihi wa sallama da annabi yace la in ishtu idan an na rayu ila qabilin zuwa baɗi la asumanna tasi'a zan azumci ranar tara ga wata muslim ya ruwaito wannan hadisi a lamba hadisi ta dubu biyu da ɗari shida da sittin da bakwai daga sahabi ibnu abbas mun ji wannan hadisi tiriyan tiriyan da isnadin shi a cikin sharhu suna da muka karanta a baya rawahu muslim yace muslim ya ruwaito wannan wa mimma a fi targhib fi mai ashura na daga cikin hadisan da suka zo waɗanda suka inganta suke kwadaitar da yin azumi a ranar ashura ma fi sahihi muslimin an abi qatada hadisin da ya zo a cikin sahihu muslim daga sahabi abi qatada radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama su'ila an sawmi yawmi ashura an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da mecece falalarin azumin ranar ashura fa qala sai yace yukaffiru sanata al-madiya azumin ashura yana kankare zunubi na ainihin wato shekarar bara shekara guda da ta wuce wannan hadisi muslim ya ruwaito shi a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da biyu haka ibnu maja ma ya ruwaito shi a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da talatin da takwas hadisi ne sahihi to in kuka tashi buga takaddu baɗi dan na gaya muku yan gurguzun nan ba fa kyale su za a yi ba yan gurguzu daga cikin 'ya'ya da iyaye ba kyale su za a yi jama'a su bata addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba waɗancan iyayensu na bi suna karanta hadisan ƙarya a masallatai ana tara musu takuta waɗannan kuma suna bi suna tsinewa hadisan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to sha Allah in Allah ya kai mu baɗi aka tashi buga takardu sai a buga ga falala azumin ainihin ashura ga kuma rana ba ruwanka da kawo sabani an yi saɓani ba gwaninta muke so kai ba shafi ɗaya ya isa da'awa ce propaganda ce in ka buga shafi ɗaya ya isa ba zuwa za ka yi ka buga shafi goma ba shafi goma waɗannan jama'a 'yan kasuwa da talakawa masu sai da kaya a bakin kasuwa ba su da lokaci amma abin da ake so buga shafi bayani lada kaza wanda ainihin ya ashura zai samu lada kaza a kawo hadisai sahihai sai a kawo annabi ya kasance na yi ya umarci sahabbai su ya kawo waɗannan hadisai sai ce don haka sunna ce mustahabbiya yi wannan ainihin azumi Inda za a samu damar yin tasu'a da ashura ba sai a yi ashura don tafi falala sannan babu laifi a sa yara ƙanana su ma su yi sai a kawo saboda hadisin arrubayi wannan mata sannan sai a sake kawo bayani to amma cika ciki wannan bidi'a ce kuta ha bid'a ce ibo ruwa daga rijiyoyi guda bakwai yan mata suna yawo suna wanka wannan bidi'a ce duk waɗannan shigantakun sai a bayyana to sai a je a manna har masallatan ɗariƙa duk ku manna duka mu duk da awa muke so muke kowa gane addini yawa a je a manna a nan a matsala nan a matsala nan kuma ku rubuta adres mu ba munafukai bane ba ma jin tsoro rubuta sunanka kai da ka rubuta da ka wanda yake magana in yazo ya same ka sai ka bude ka karanta mishi duk da mu sai da ta tasiri duk masallatan yan bid'an nan me yasa saboda mun yi kuru kai zagi kai ashar kai bambami duk mu damu ba amma in ana abu a ɓoye jama'a yan shi'a ne suke a ɓoye yanzu su har yanzu su fito su bayyana kansu su ce su ma ga su suna kiran mutane su zo su shiga shi'a ba wanda zai iya yi to duk abin da ya zama ka ce gaskiya ne kana tsinewa abokan annabi a kai amma kuma ka kasa kiran mutane a kai kuma kai zindiki arne an ce maka ka ce ka kira mutane zuwa ga abin ka zo ka rushe da kuka a gaban 'ya'yan jama'a ka ce kai tun da kake in ka taɓa cewa wani ya shiga shi a Allah ya tsine maka albarka to amin menene na tsoro ni yanzu duk yaron da yake bin manhajin salafiyancin ya ce albani ya sa ni uban shi zo ya kai ni ƙara sai in je babu shakka mu ne muke da awa salaf inda muna cewa ku zo ku fahimci me ake nufi da manhajin salafiyanci ga abu nan muka printing me salafiyanci menen daga intanet muka printing da website da komai da komai ba kasusuwa in kana jin larabci ga sunan in baka jin larabci ga littattafai da hausa ga bayanai ga kasusuwa duk sharhi muke ba ma koyewa yutu kowa ya fito ya bayyana manufan shi mana haka amma sai mutum ya ce mu ahlul baiti muke so a a kan san ahlul baiti zamu kafirta ku ashe da mun fi kowa kafurci a duniya dan mun fi kowa san ahlul baiti duk gidajen mu akwai yayan mu Fatima akwai Aliyu akwai Alhassan akwai Alhussaini, kuma duk wanda ya taɓa mutuncin Hassan ko Hussaini ko Fatima ko Aliyu ko wanda daga cikin Ahlul Baiti ba mu zama lafiya da shi to ashe menene muna kin Ahlul Baiti kenan don haka ba ma kin Ahlul Baiti to amma me kai aka ce maka kafiri ne kai ka fito ka zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsine musu albarka in an tambaye ka dalili sai ka ce an yi lacca ne an gama maka da inda za ka buɗe in ya ganka jahili ne sai ce duba cikin buhari yana cewa duba cikin buhari sai ka ce ba buharin gudo mini to duk da muka koya mutane irin wannan shi yasa aka ce wai mun koya mutane fitsaranci to ba mu koya mutane haka ba sai ai ta ƙarya ba me imamu malik ya ce karanta muqaddimar sahih muslim ya ce al isnadu min ad wa laula al isnadu laqala man sha'a ma sha'a isnadi addini ba dan mutum ya magana za a ce a ina ka gano ta ba sai mutumin da ya so ya faɗi maganar da ya so a nan nan muciya wani ya buɗe baki ya ce a cikin bulugul maram an ce duk wanda ya runguma hannu a kirji Allah ya tsine mai albarka na ce ku je buɗe muku aka je ya hau bambami zai faɗa aka dawo aka ce ya hau bambami na ce ku koma yanzu ya huce aka sake koma sai ya buɗo in ba haka ba ku dubi tsabar idan shi ku ce to karya kake sannan ku taso wai ba rashin kunya ba ce wannan akwai mara kunya duk duniya irin shi da yawa annabi ƙarya saboda ya kara ra'ayin shi saboda haka duk mutanen da ke zargin mu da cewa ba mu da kunya an ce jin kunyar mara kunya asara wannan magana haka take kamar dutse yoto mutum bai ji kunyar ya miƙe wa annabi ƙarya ba a'a saboda kawai ya sa mata ta koko akan shi da sunan rawani ya riƙe 'ya'yan goruba a hannun shi da sunan carbi wai sai a ce wai yaya dattijo irin wannan yo iblis ma ba dattijo bane ku je ku karanta tarihin darun nadwa mana darun nadwa da kafirai suke taro ba ba ba dattijo bane ya zo gashi nan da malin da furfura da alkyabba da komai yaji min aina anta ya sheikh dattijo daga ina yace min najad ni tsohon najadu ne aka ce to maraba me ke tafa da kai ce ji za ku kashe Muhammadu ne shine nazo da shawara ne daga nan aka samu aka ce tsohon na jadu, tsohon banza kenan a to ashe dan menene za ka yi wa annabi ƙarya wai sai a ce wai yanzu dan Allah a dubi tsabar idon wani a ce makaryaci ne yo in ba a faɗa ba ma ba sai an shiga wuta ba yayi ƙarya a kyale shi saboda darajar shi duk waɗancan malaman da kuke ji a hadisi ana karanta ana cewa fulanun kazzabun fa manyan malamai ne fa ka je ka karanta tarihin su a cikin tafai irin littafin ainihin ibnu adiyyin al-jurjani ad-du'afa'u al-kamil fi du'afa'ir rijal da ad-du'afa'u wal na dara qutni da na bukhari da na nasa'i da sauran littattafai al na al-imam ibnu hibbana manyan malamai ne zaka ji suna da almajirai an ji su a duniya amma da an kawo karyar da suka yi sai a ce wani makaryaci ne sai a ce fulanu rukunin min arkanil kazibi wani rukuni ne ma daga cikin rukunan ƙarya in ma babu shi da ƙarya ba ta yi ba a duniya duk ba su kai darajar waɗannan malaman da ake gani ba saboda haka ku masu lallaɓowa da za ku ce za ku mana munafunci ka akar makalla ai mun a amma dai an ɗan yi zafi malaman nan muna ganin girman su to ku je ku same su ku ce su daina ƙarya amma wallahi in suka yi karya kamar ɗan sanda ne ɗan sanda yana shekara talatin da biyar ko arba'in idan dattijo ɗan shekaru tamanin ya sata zai kama shi jefa shi cikin sel ya sa addake shi da muciya ba zai yi ba to sai a ce wannan ɗan sanda ba kyauta ba baka da kunya abin da na taɓa gaya wani assistant commissioner of police kenan da muka tafi muka zauna gaban shi da yan dariƙa wai to yanzu yaya waɗannan ai a ɗarin ƙarangwanta musu na ce su rinƙa rangwanta annabi na ce ƙarya suka yi da ba su ƙarya ba ba ruwanmu da su ƙarya suka yi muka ce ƙarya ne sannan ga littattafai muka zo da su abin da muka faɗa idan mu ne muka tabbata makaryata a buɗe mana amma su ba wanda ya zo da littafi ko kwada duk inda za a zauna da yan bid'a ko na ƙungiya, ko na ɗarika, ba sa zuwa da littafi sai dai wannan ya je da sanda wannan ya je da malafa wannan ya je da tumakasa a wuya wai za su yi barazana littafi za ku je da shi aka ce wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur duk abin da annabawa suke yana nan rubuce a cikin littafi duk abin da zamu mu bude littafi mana ku karanta tarjamar al-Sheikh Abubakar Mahmud Gumi a ƙarƙashin wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba eh, wal mizan liyaquma an-nasu bil qist malam yace wannan aya tana nuna ashe matukar ana son a tsaye da adalci a wurin awu to a sa hudu ya ce to haka in ana so a daina bid'a a musulunci to a sa littafi duk wanda ya magana a ce ina ka gani in ya ce a ni ma dai sai a ce to ƙarya kake zauna wannan tarbiyar ita muka samo daga jami'ar bayero ku je ku gani ban san yanzu halin da take ciki ba amma shekaru sha takwas ashirin abin da ake kenan a jami'ar bayero wani ya miƙe an yi sallar azahar ya ta ya sa hadisin ƙarya da wani ɗan islamic studies ya hoɓa su amalan sai ya sure shi aka sai bi ta kofar liman kawai je jefar da shi haka ake ka faɗa mutane gaskiya surar shi kawai da ya kukan kura sai ka da shi sai aka ga waje da shi ya jefar da shi sai aka rufe kofar kawai ya zo ya ce ƙarya yake jama'a waɗannan hadisan duk ƙarya ne a lokacin ba inda ba a ji labarin jami'ar bayar ba cewa matasa suna nan suna karatun addinin musulunci in ba gaskiya da gaskiya ba duk abin da ka kai ba a karbi wannan na daga babban dalilin da ya sa da aka zo za a fara daura sai aka ce a rinka a wannan jami'a a je a ɗibo jama'a a karantar da su alkur'ani samari ne suna son sunna to saboda haka haka al'amarin nan yake duk dattijan da yake so kar mu dubi tsaba idan shi mu ce mai ƙarya yake to kai ya ƙarya amma gaskiya in yi karya mu ba malaman fikin ba ne, mu ba malaman larabci ba ne. malaman hadisi ne malamin hadisi je kaka karanta littafin sirru alamin nubala kaje karanta littafin zahabi al-mizan da Ya ce aliyu Ibn abdullahi Ibn al-madini almajiran shi suka ce kan labu. mutane suna tsegumi suna cewa wo babanka yana da rauni ba a karban hadisi wurin shi gaskiya ne aka ce su dan ya shiru haka sai yace gaskiya ne Allah baya jin kunyar gaskiya ya yace abi da'ifun fala ta'khudhu anhu babana mai rauni ne kuka sake ku karɓa hadisi wurin in kai ne in ka rasa yadda ka yi sai ka cike majalisin da da faɗa a tashi duk ma a tashi makarantar yau to malam jato ma da ya tashi makarantar bata da ta zauna ba tara ta zauna don haka in kai cike da hayaniya gobe ma za ka dawo sai an ce menene matsayin babanka a hadisi ita faɗa dan haka kawai sai faɗi gaskiya haka ake jama'a saboda haka kuna son ka a ce malamanku da shehunanku da hujjubbanku sun yi ƙarya to kasi karya amma mutum ya karya za mu buɗe mu ce to shehi ya yi ƙarya kenan sai a rufe karatu an karya tashi an zauna lafiya domin ba a karya tashi ba ya jawo abdamatul kubra a musulunci don waɗannan irin hadisan da ake kawowa na falala tasu'a da na falala ainihin ashura game da abin nan cika ciki da sauransu idan kai aiki da su sai addinin ka ya watsa jama'a Allah kiyaye malam yace ma ka'u minan nasi fi yawmi ashura jama'a kun ji fa duk malaman duniya haka suke yin wa'azi haka suke tsara in suka kawo sunna sai kuma su ce ga bid'o'in da suka faru da haka ba mu ne muka zo muka kirkiro wa'azi irin haka ba saboda an saba a da sai dai a zo a yi wa'azi a yi ta faɗin falaloli na ƙarya yanzu kamar wancan hadisin da zan yi muku ishara akan shi ba da daɗewa ba insha Allah ta'ala dogon hadisin nan irin su da ake zuwa ana karanta mutane a nan muciya da tashi muka da asuba akwai tsofaffi lokacin ba lasifi kama in ka tashi karfe hudu da rabi sai ka je su sun hau irin gefen masallacin nan suna ta karanta waɗannan hadisan suna ta karanta waɗannan hadisan suna ta faɗin kwanan ƙarya saboda haka dole ne a bayyana cewa kaza ya inganta a yi kaza bai inganta ba kuma yan boko galibi sai su suna cewa ai su suna ganin da an aka zo kawai dai a faɗi abin da yake daidai a yi shuru wasu saboda iyayen su yan ɗariƙa ne yuto ina jambo ne fa bidi'a jambo ce ba a wanke shi da sukari sai da me sai da lemun tsami amma in aka wanke shi da lemun tsami aka cire wannan takwarkwasasshiyar dauɗa ran nan da daddare shi shine gyamban ya bacci ya bar jama'a su bacci da haka ka bari in an faɗi daidai ɗin kuma sai an faɗi barna idan management ka je ka karanta ko physics ka je ka karanta in wani ya kawo 1 plus 1 ya ce 10 za ka karba ba za ka karba ba to saboda haka tunda kai baka san addinin musulunci ba mu mun koyi addinin musulunci boko kawai kai ka tasa a gaba a cikin fannin ka na boko ba za ka yadda wani ya shirme a ce a wuce ba ko da shekarar shi dubu da rasuwa sai a ce a'a wani ko da profesa ne kaza kaza amma ya yi kuskure wuri kaza don haka wannan ainihin ka'idar bai ɗabbaka ta daidai ba abin fa da muke kenan yanzu to yace ga irin da bidiyoyin da suke faruwa daga mutane a wannan rana wa ma hadhihi sunna ka ji dai tare da cewa wannan sunna ta fito karara sunnar azumi ta taso a da ashura ko wa sihhati nisbatiha ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ingancin danganta ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqa'u minan nasi fi hadha al-yawm kathirun min al-bida'i akwai bid'o'i da yawa kuma waɗanda mutane suke yi minha ma la asla lahu daga cikin bidiyoyin akwai abin da yake albattata bai da asali gaba daya wa minha ma yanbani ala ahadith da'ifa daga cikin kuma akwai abubuwan da ake ginar su eh ala ahadisa mawdu'a akwai kuma abubuwan da ake ginar su akan hadisai waɗanda suke hadisan ƙarya ne wasu abubuwan me bambancin mala asla lahu da kuma ahadith mawdu'a naga ce mala asla lahu bai da ma isnadi kamar yanzu hadisin da ake ce muku utulbul ilma walau bisin mu nemi ilimi ko da binnin sin ne wani hadisin ko isnadi bai da shi la asala lahu batilun kama hadisin da ake biya muku yau musaumikum yau mana harku dan azumin ku ran layyau wani kun dauki azumi talata to dole ma babbar sallah talata za ta zama wani hadisi batilun la asala lahu to waɗannan irin hadisan duk da ji an ce batil ko la asala lahu ana nufin bai da isnadi ba a jima sunan mutanen da suka rawaito ba in ku aka ce hadisi maudu'i ga mutanen da suka ruwaito amma makaryata ne ko kuma cikin su akwai makaryaci sai ce au Ifa ko kuma hadisan da suke masu rauni ne fa min zalika na daga cikin irin waɗannan itibaruhum lahu idan mutane da suke ɗaukar ranar ashura ta zama ranar sallah lokacin ma muna ƙanana ji muka malumma na wa'azi me suke cewa cewa suke yi ka yalwata wa iyalanka a wannan rana ta tasu'a ta fi ka yalwata musu a ranar ƙarama ko babbar sallah to kamar yadda na faɗi mutanen daura ku hawan sallah ake gadan gada sallar gani a fito a yi kiɗa a yi rawa a tashi to daurawa wallahi azimi a tuba ba suna ba ce sam sarkin daura a janye wannan zaka samu lada amma wallahi in aka ci gaba dai duk sai kun samu zunubi tun daga sarki ba mai martaba ta ɗaya ko mai martaba ta kololuwa saman bakwai ce wallahi sai ka samu zunubi kuma duk wani wanda ya shiga cikin wannan sai ya samu zunubi so da haka sarakuna ku ji tsoron Allah abubuwan da ake a hawan sallah karama ko babba wannan ba wanda ya isa ya ce bid'a ce sai dai a ce a janye barnar da ke ciki mun sha faɗin wannan anan kasar ya ɗauka hawan daushe da za a ce za a yi ranar sallah karama ko za a yi ranar sallah babba wannan baka isa ka ce bid'a ba me yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama al'adunsu da suke da su sai annabi ya gurguza musu na shekara sai duk suka tattaro su sai suka shigo da su ranar karamar sallah da babbar sallah duk abin da yake munkari ne sai annabi ya hana duk abin da yake ba munkari ba ne sai annabi ya basu sai bukhari da muslim suka ruwaito hadisi daga aisha ranar sallah sai mutanen ƙasar habasha baƙaƙen fata kenan ko dangin mu kenan sai aka tafi kalan kuwa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallacin annabi ba a rihaba ba jama'a ranar sallah suka zo ga mashi ga kwari da baka ga kibiyoyi ga barandami ana wasan sallah manzo Allah da kanshi sai ya tsaya yana kallo Aisha ta zo wucewa manzo Allah yake tashtahina tanzurina kina sha'awar ki kalla ne tace na'am yace a tsaya a kalla ta tsaya a bayan shi ta ce ta ɗauki haɓata ta ɗora a kan kafaɗar shi ta tsaya daga bayan shi kofar da ke tsakanin gidan shi da masallaci tana kallo annabi yana ce mata baki ƙunshi da kallo ba tana cewa eh baki ƙunshi ba tana cewa eh sai ta faɗa wa wanda take ba labarin hadisin nan sai ta ce a ƙashin gaskiya na ƙunshi da kallon amma ina son in san matsayin son da yake min ne dan nuna matan duniya cewa ni ma fa ni ce ta ce don haka na ga har ya gaji yana yana haɗa ƙafa shi yana sosawa haka amma ya kasa ya ce mini ke tafi ki babu guri sai da na ce na kunshi sannan sai ce to a shiga gida wannan ranar sallah kenan shi yasa idan limamin cikin garin zaria babban limamin gari babban sarki ya ce zai hawan dauke liman ma ya ce zai je kallo ta ku saka wa'azi ku ce bidi'a ne wannan ba mu isa ba ba bidi'a ba ce kuma ba cewa aka yi sunna ba halal ne ku kiyaye halal ne in kana bukata yanzu ni kaina nakan je yi fakin mota in je kalla ba zazzagi ne ni gaba da baya sai in je kalla hawan daushe ana yi baka isa ba baka da hadisi da zaka hana ni ashe kun ga abubuwan nan ba rusa su muke ba muna rusa su ne da da da da lura jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka amma sai matan zage zagen mu sai suka kago ƙarya sai suka ce duk matar da ta leko ta ga sarki ranar hawan daushe to Allah ya gafarta zunubanta sai muka ce a ku janye wannan ƙarya ne amma dai in kina so ki ko ki kalla ki sa hijabin ki ta ai cuɗanin maza da mata a ai ana cuɗani a ce haramun ne sai a ce a'a halal ne amma ku yi ƙoƙarin nuna musu su kaucewa abin da ba daidai ba haka ake sunna haka ake addini saboda haka ashe ta ga sallar gani da ake yi ba wai da son zuciya ne muka ce ba kyau ba kawai amma ba ta da asali ne amma hawan idi karamar sallah babbar sallah mutane sun ce za su yi kaza za su yi kaza za sai ku bar su saboda wannan rana ga Allah yake domin kafirai su san mu ma akwai sassauci a addinin mu akwai ranar da za a shakata kiɗa ba kyau dundufa ce mandiri ne kalangu ne molo ne disko ne ko kowane iri amma ranar sallah baiwa ta zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da dundufa tana kaɗa tana kaɗa dundufa manzon Allah na kwance ya sa fuskar shi ta fuskanci bango sai ainihin abubakar siddiq ya shigo ya ce mizmaru shaitani inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam murya shaitan kuma a gaban manzon Allah manzon Allah sai marmaza wayo ya ce batta yau sallah yace dan yahudawa su san cewa akwai sassauci a addinin manzon Allah ya juya ya kwance shi Abubakar ya samu kujera ya zauna ana nan sai Umar ya shigo Umar na shigowa sai ta kwashe kayan ta sai to dama ba so ake ba amma saboda Abbasu su dan huta to tunda wanda ake tsoro ya gudu shikenan Allah ya raka taki gona jama'a mun fahimta to ranar sallah matan ka suka ce yau dai muna son zamu dan yi kaza da Allah matukar abin ba ya keta mutuncin shari'a ne kai tsaye zuwa ga haramci ba sai ka ce to shikenan tunda kai malami ne waliyi ne kai da sallah da ba sallah ba duk tasbihi kake sai ka dawo masallaci ka bar musu gida ya halatta ka bar su su dan shakata in aka yi sallah kwana daya kwana biyu bayan sallah da kwana uku babbar sallah to shikenan sai a ce to komai ya tsaya kuma sai Allah ya kai mu bari to haka ake musulunci saboda mu ba mala'iku bane dole akwai sanda za mu dan bukaci mu dan sarara mun fahimci wannan da kyau ya jama'ar musulmi kun ga ashe inda za a bayyana mutane addinin musulunci haka sai su fahimce mu saboda haka ƴan mu daurawa mutanen kirki ne ku mutanen shehu usmani ne kuna da jihadi kuna da tuta amma hawan sallar gani da kuke bid'a ce mai martaba sarkin daura ya ji tsoron Allah ga nasiha daga albani albanin zaria mai martaba sarkin daura ya janye wannan bid'a a batta ba sunna bace ba addinin musulunci bane ana wannan biki ne asalin bikin ta iya yiwa daurawa su ce su ba dan haka bane amma asalin bikin ane ne saboda murnar an kashe jikan manzon Allah yo mutanen daura ba za su yi haka ba mutanen sunna ne saboda haka ku janye wannan a bari ranar babbar sallah ranar karamar sallah to sai a abubuwan da suka halatta jama'a musulmi mun gano wannan da kyau ko to wannan shine sakon albani zuwa ga daurawa hmm, ba daurawa daurawan mu nan daurawa kan kasa ba daurawa mutanen dauratu daura ta jihar katsina eh kasar shugaban kasa insha Allah insha Allah eh. kaji wani kamfen din kaji wani <laughs> eh <laughs> za ka wani dan APP ne je wannan kalmar <laughs> eh to amma kaga wannan kamfen aka yi muku a cikin kafir ya kamata ku biya tunda in kun kai radio Najeriya na Kaduna biya kuke yi shi yasa ta sarke ASTV in suna cikin network ne sai su yanke in ba a yi talla na ce me yasa kuke yankewa suka ce ba a biya su ba mun ma yanzu gashi kaga zamu maka tallan presidential candidate ɗinka a kyauta kuma mutu amma Allah ba mu lada don muna fatan alheri da a zaɓi bakin arne ban ma zaƙin da zaɓi namu ya kwarai da gaske bakin arne ba ma guje mace mushe da kare Allah ya shirya da mu saboda haka jama'a kun ji yace to ɗaukar wannan rana da ake a matsayin ranar biki kal a'yadil marsuma lil muslimina sai a ɗauke ta kamar tabbatacciyar rana ta idi ga musulmi Bittausi a ce a yalwata wa iyalai kamar ranar sallah ranar sallah karama ce ko babba ake so ka yalwata wa iyalanka kana da hali matarka ka ɗinka mata kaya ko nau'i bakwai ne ga shadda ga leshi ga wagan ga jakat ga wanta ga wane ga wane ta yi maka gwaggwaro ranar sallan nan ta har a kallabi duk sallah ce wannan alheri ne kai ma ka tashi ran nan ranar sallah ce a tinama a more haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku yalwata wa iyalanku a waɗannan rana saboda haka wani sahabi da ya yanka ragon shi tun ba a hau idi ba annabi ya ce ya yafi mishi ma'ana layyashi ba ta yi ba amma tun da dai yayi ne don ya kyautata wa mutan gidan shi da iyalan shi sai ya samu wani ɗan titirnan rago wanda bai cancanta ilayya da shi ba sai annabi ya ce an yafe maka kai tunda kayi ne kana kokarin ka kyautata iyalanka yanzu an aka ce ranar sallah ce babba in alhaji ne wane yallaɓai ne wane in rago ɗari ka yanka ba kai almubazaranci ba kar ya zan kana da millions sai ka je ka siyo wani ɗan matin bulu rago yana gudawa ka ce za ka yanka shi ba kai adalci ba ka yanka na dubu arba'in dubu hamsin dubu ɗari sai a aika wa talakawa nama su ci a yi farfesun kai su ci a raba romo kowa ya shaye ya more a ce yau take sallah dinki ka haɗa ƴaƴan anguwa duk kai musu kana da kuɗi ba za ka yi talauci ba insha Allah annabi ya ce bai ji mana tsoron talauci talauci fatara tsiya annakiya ba za mu ba annabi ya ce abin da yake ji mana tsoro nan gaba za a turo mana kuɗi amma a kansu mai ta kashe kanmu amma talauci dai annabi ya mana garanti ko talauci na damun ka a yanzu baka ce fa ne daren yau ba Kar ka ce yaushe ka fahimci wannan hadisi kai hakuri lokaci na zuwa insha Allah wattikhadhil at'imatil khassati bihi da kuma yin abinci na musamman a ranar ashura din nan duk wannan kuskure ne ba daidai bane wa hadha min talbisi shaytani ala al'amma wannan na daga cikin rudanin da shaytan ya sanya wa ainihin wato jahilai faqad sabata hadisi ya tabbata anna yahuda khaybar humul ladina takhadhu idan yahudan khaybar su ne suka dauki ranar ashura ta zama ranar biki wa kanat tasumu kuma sai su hada da azumi yanzu kun ga duk daga cikin rigingimun da ake a wannan rana mu ne kawai muka dace insha Allah mu ne kawai muke yin azumin kamar yadda annabi yake yahuda su yi biki su hada da azumi yan bid'a ma su yi biki su hada da azumi yan shi'a su zagi azumin su zagi uban azumin su kiyin azumin sannan kuma su nuna bakin ciki duk sun karkace amma mun sai mu azumin kamar yadda annabi yake shikenan sallallahu alaihi wasallam روى مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال مسلم يرويت حديثي لقى صحابي أبو موسى الله yarda مش يرجع صحابي أبو موسى يتي كان أهل خيبر يا جماعة المسلمين don Allah ku tsaya ku dubi magana nan duk magana da malamin nan ya sai ya aje mata hujja yanzu wata magana ce can fa da ya faɗi cewa yahudawan khaibara ne suka ɗauki ranar ashura ta zama ranar biki in nuna nan kawai sai ya sha bakin shi da kunu ya wuce amma sai narmaza ya ce muslim ya ruwaito hadisi daga sahabi abu musa kaje ka duba shine lamba hadisi na 2661 a muslim yace qala kana ahlu khaybara yasumuna yawma ashura mutanen khaybara mutanen garin khaybara su ne asalin turawan ingila na yau da kake ji asalin iyayensu su tony blair kenan dama kai duk inda ka ji tony ka ji tsinani fito to asalin yahudawan haibara su ne da aka yi musu ijila'i da aka kure su manzo Allah ya wasu yayi ce a hir ka a addini biyu ya haɗu a ƙasar nan zamanin sayyidina Umar da gwamnati ta ƙarfi sayyidina Umar ya ce to tunda annabi ya rubuta yarjejeniya da ku ya ce ba zai kore ku ba amma ya ce zai bar ku iya sa'adda. muka su za mu bar ku ku zauna ƙasar ku ce amma mun ci ku da yaƙi za mu bar ku a ƙasar iya sa'ad da muka so to ana nan ku sai suka je sai suka haɗa guba a jikin kibiya sai suka saka wani sahabi sai ya taka a gonar shi Umar ya zo ya ce to da kun warware amana dama takaddar manzon Allah ga abin da ta ce za mu bar ku ku zauna iya sa'ad da muka so to yanzu iya sa'ad da muka so din ta ƙare don haka ku tashi ku baggare da yake bayahude shine bayahude suka haɗa kayan su tsab za su bar sai suka sa diga da gatari suka rinka rusa gini wai dan kar su bakka tangunsu da gine-ginen su sahabbai su more sai sahabbai suka ce bari mu taya ku shine Allah ya ce yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minina sai ce fa'tabiru ya ulil absar ku lura ba yahude ko abin da baya so bai yadda ka more shi ba ba su da sauran bukatar ginin ba amma ba za su bari a tsaye ba dan da suna rusa sai bai sai bari mu tsaya ku sai a rusa bulo a ce bari ma a taka bulan ya rushe tunda dai asara kuke so duk bari a yi to ba yahude kenan to wannan kalmar da Allah yake fa atabiru ya ulil absar eh, albab ko absar ya ku masu basira ku lura ka je ka karanta sharhinta a cikin tafsirin fi zilalil qur'an tafsirin fi zilal alquran ku lura ya ku masu basira Bayan bayahude ya sake abu ya kawo maka shi wanda zai amfanar da kai wannan dama babu abin da baya bukata ma ya kawo maka ba zai yiwu ba duk abin da bayahude ya kawo maka ka tabbatar da cewa cuta ce bill clinton bayahude ne a lokacin shi aka fara turo allurar rigakafi kasashen afirka da sauran brazilians da sauransu me yasa ba a kawo mana magungunan cututtukan da suke damunmu ba waɗanda gashi sun kwantar da mu za ka kawo mana maganin cutar da ake forecasting ake hasashen za ta iya faruwa ya kamata mai basira ya lura Allah da ya ce fa'tabiru ya ulul amsar ka je ka karanta tafsirin ainihin shi zilal ka za ka ga bayanai da ya fitar da yake kwararren malami ne shi malami ne mai basira yana matashi ga boko ga arabiya ga faransanci sai kasar misra ta ce wannan in muka batar da shi zai mana fada da da kungiyar samari musulmi za ka dauke shi sai kai shi kasa america aka je aka yi ta tunanin shi aka yi ta lalata tunanin shi wai dan ya dawo ya samu yin fada da kungiyar su hasan banna yana dawowa ya ce yana sakkowa a jirgin sama da ya hangi ƙasar masar sai ji baya ƙauna amerika masar ɗin yake so yana isa sai fara rubuta littafi amurkan latira aitu ya ce amerika da na gano ya kushe amerika ya ci zarafinta tun daga ran nan sai gwamnatin jamal abdin nasir sai ta saka kiyayya da shi shine 1966 shekarar da aka shi sardauna wannan gwamnati a zalima ta sa ainihin aka kama shi aka kashe shi bayan an haɗa shi da zaki an haska tutula idan shi ya mutu an kashe mishi ido da tutula irin ta likitoci aka tura mai zaki da daddare cinye shi ana so a zo a samu sai dai jinin shi yana jin zaki ya fara gurnani sai fara karatun alkur'ani shi kanshi zakin sai ya saɗaɗo ya zo inda yake jin karatun qur'anin sai kwance shi sai shi sai da kusa zai ci gaba da shafa shi yana tilawa yana shafa shi har alfijir ya fito jama'a wannan wali ne ko ba wali ba <laughs> kaga amma baka taba jin labarin shi wurin masu kamfen din waliyai ba don duk mutumin da aka tura mai zaki a zamanin nan yayi karatun qur'ani Allah ya ce shi babu shakka wannan wali ne kaulan wahidan to da suka rasa yadda zasu su shine sai suka rataye shi aka roƙe su iya arziki kar ku kashe mutumin nan mutumin nan bai yi abin da ya cancanta a kashe shi ba kar ku kashe shi masifa za ta samu kasar ku kar ku kashe ina Jamal Abdul Nasir bai ji ba shine wannan zindiki da kaji shata kuma yana mai waka ka zo kuskuren kuma Allah yana Allah ji Jamal Abdul Nasir kashe malamai ya sa aka rinka so Hassan banna aka je aka jefa musu ban mota ta tashi ta kashe shi bayan Allah ne suka tashi suna san musulunci tsantsa musulunci kawai ba wani abu musulunci amma aka rinka faɗa da su Allah ya shirye da suka je suka ɗauko wani tsohon alkali alhassan hudaibi suka ce ka zo ka zama kai ne shugaban kungiyar wannan su ne asalin kungiyar ikhwanul na muslim brothers ba yan shi'a bane ba shi'anci bane mutanen kirki ne masu son gwamnatin musulunci a cikin su akwai injiniyoyi akwai likitoci a lokacin nan duk wani abu da suke amfani da shi na yau da kullum su suke kerawa hatta allura da suke ɗinki da keken ɗinki da suke yi su suke ƙerawa. sun kafa manya-manyan masana'antu da manya-manyan ma'aikatu ci gaba ya kai musu matuƙa saboda mutane ne intellectual. yan makaranta ne ƙwararrun likitoci injiniyoyi sun yi karatu boko sun yi arabiya kardawi dan cikin su ne saidu sabiq ɗan cikin su ne muhammad kutub ɗanin saidu kutub dan cikin su ne miliyoyin mutane matasa ne masu son addini na kama su aka rinka kashe su sai suka ɗauko wannan tsohon alkali da ya ritaya sai suka ce kai ne shugaban mu a yanzu Tun da an kashe mana shuwagabanni. ana nan ana wannan tafiya su gwamnatin ƙasar masar sai ta kama ainihin shi ma alhassan bi sai ta ɗaure to fa da suka fusata sai suka ce to duk kasar misr kowa ma ya zama kafiri duk kasar misr kafirai ne suka ce saboda me ana wulakanta addini ana kashe malamai ba malamin da zai fito ya fatawa to duk kowa ma ya zama kafiri alhassan al biyana yana kurkuku yace a ba su zama kafirai ba masu zunubi ne yace hannu du'atun la ya yace mu masu da'awa ne ba masu zartar da hukunci ba shi shine ya rubuta littafi juz'i guda haka du'atun la ya yace ku bari nan da duk suka kai matsayin kafirai za mu kafirta muku su amma duk abin da waɗannan talakawa suna nan suna jahilci ne kawai amma manyan su ne waɗannan kan wannan an tabbatar da kafircin su domin faɗa suke da addinin musulunci har zuwa yanzu irin su wannan Muhammad Mubarak da sauransu zahirin faɗa suke da musulunci kana cewa addinin musulunci da wahala ka kwana bakwai mun za ka zama ɗan iska ki zama ɗan iska ka zama lalle shi ke Allah ya shirya da mu ko za matasa a dage duk wani kurkuku kai firgita ka kai ka kurkuku daraja ce mu hmm, duk daraja ce duk inda aka kai mu da'awa za mu ibnu taymiya ba inda bai da'awa ba da ya fitine su ne suka yi rijiya suka saka shi a ciki nan suke tura mai abinci saboda ya sun rasa yadda za a yi an kwashe littattafan ya ce kun yi aikin banza ya ce baban abbas ƙur'anin shi da hadisi suna kwakwalwa da ya haddace Allah ya shirya da to jama'a musulmi kun je ce kana ahlu khaybara yasumuna a yahudawan khaibara to su waɗannan yahudawan da aka kure su ina cikin wannan labarin su ne suka yi hijira sai suka dawo ƙasar ingila sai suka kafa ingila yanzu haka ina nan da map da suka yi sun yi taswira tun daga cikin ingila sun zana har madina sun ce nan duk gonakin kakanninsu ne kuma sun ce ko da tsaya ko da arziki sai sun kwato kuma ga shi sun kama hanya sai dai Allah da ya ce zai tsara haramai ne sharifai amma waɗannan masu tula tulan cikin da suke ba su da ma'ana suke sarautar gargajiya a wannan ƙasar in dan ta sune sai a zo a rushe Ka'aba ma suna masha Allah masha Allah yau ka duba Abdallah abin da aka ce mishi da aka ce mishi za a yaƙi Iraki fa me za ku ce sai ce insha Allah ina kalbi tuhaddithuni bi anna al-harba lan taqa nace ka ji tumatir idan Allah wai zuciyar shi wai ta gaya mai in Allah so wai ba za a yi yakin ba don Allah ka ji wannan ku da ake sa ran me za ku ce sa waɗannan su ne matsayin mu jama'a ba zagin su muke ba amma sun lalace ne mutanen nan ana yaƙar ɗan uwanku an zo an jibe kafirai a ƙasar ku yau duk ba irin wannan tsarin za a tabbatar ba a ce tun daga ingila har madina an yi map an yi taswira su yahuda sun ce duk nan gonakin kakanninsu ne musulmi ne suka kore su don haka sai sun kwato abinsu yo yanzu ba yahude nawa ne a kasar ainihin saudi arabia ba yahude nawa ne a kuwait ba yahude nawa ne yanzu afghanistan to yanzu za ka karyata wannan magana amma ka tubdi lakal ayyamu ma kunta jahila yau da gobe za ta gaya maka insha Allah sai dai Allah ya kiyaye ba. amma wallahi mutanen da gaske suke ba kuma sarakunan larabawan nan wai sun shawarar su sabbar ne bar kasar eh to in ba lalacewa ba in ba lalacewa ba wani dan tirani ya ce ka bar garin ku kana shugaban kasa da kai da ƴaƴanka da matanka wai saboda shi baya son ka akan mulki don me ka hada uban shi zafi uban shi ya tafi da takaici shi yanzu ya zo ya huce ko kuma larabawa an kasa samun duk duniya larabi kwaya ɗaya. da zai yi bakan magana ko habaici turawa su gane cewa ana kin sai su je taro malam kawai sai dai su ta shan ti da gahawa suna haƙi ba su da ma'ana ana kashe yan uwanku ana wulaƙanta yan uwanku za a je a rugurguza ƙasar iraki an rugurguza afghanistan yanzu iraki aka tayar da an gama kuma sai a ce iran da an gama sai a ce ina sai a ce siriya da an gama kuma wallahi sai najeriya ta arewa wallahi tsarin su kenan kasar siriya ce ta tara najeriya ta arewa ta goma sun ce kuma najeriya ta arewa sharrin yan najeriya ta arewa ya fi sharrin yan taliban suka ce saboda yan najeriya ta arewa masu ilimi ne masu wayewa kai ne waɗancan fa san addini ne amma gidadawa ne karatun ba bai wadace su ba da wahala ka samu ɗan ɗaliban fa da ya gama diploma da wahala ka samu ɗan ɗaliban da ke da diploma amma Najeriya faculty kaza musulmi ne wuri kaza musulmi ne kuma duk ɗan arewa Amerika sai ta ce waɗannan su ne na goma a 'yan ta'adda sasa duk wanda ya saka ƙuri'a shi wannan mushan to billahi lazi ya taimaka wa duk abin da amerika za su yi musulunci a najeriya ta arewa saboda haka ku fito ku kishi ku nuna ku rinka jawabi a bbc jama'a ku daina jin tsoro we are living in a democratic system of politics muna bin tsarin dimokuraɗiyya ne kowa yana da yanci magana ba zagi za ka yi ba a shan za ka yi ba amma mu ba mu yadda a zaɓi wani ba mu ba mu yadda ba ku fito ku kamfen ku buga takardu ku kamannawa ku je makarantun mata ku rufe kansu ku ce kar ku zaɓi wannan arne mai warin baki matan shi sun fi goma ba ma guje ne haka ake yi yau siyasar sahabbai ma kana jin gata nan sai wannan ya miƙe ya ce to ba zaɓuwa ne ba shi ya kaza ba ba shi siyasar su ma kenan balle siyasar waɗanda saboda haka ku yan siyasa da kuke cewa albani yana goyon bayan wani duk inda kafiri yake ko fasiki ko munafiki albani yana kin shi duk wanda zai mutu ya zama kitse yanzu ya narke ko shi ta haifi wani amma wallahi tallahi ba mu yadda ba kafiri ba kuma muna gaya muku haka ne da cewa ba fa mun ce muku lallai shi wani da muke ganin cewa musulmi bane lallai ya kirki ba amma abin da muke cewa duk inda za a kaɗa wallahi musulmi ya fi kafiri iya abin da muke cewa kenan ban ka wani musulmi ya je muku bambar ma ku ce ai su malam ne suka ce a'a duk musulmin da ya dan ta kifanci mu ba mu ce je dan ta kifanci ba kuma mu ba mu san shi a dan ta kifi ba amma dai duk inda za a ce me la ilaha illallah da bakin kafiri me warin baki mace mushe wallahi ta ba za mu ce a zabe shi ba kowa kuma ya je faɗi duk abin da zai faɗi kuma ku ɗan siyasa da kuke cewa wai mu muna karambani muna shiga harkar ku ai wannan rashin kunya ce rashin kunya ce an ce muku mu irin dukunkunannun malaman ku ne da ke zaune cikin tsoro yan zamani ne irin ku mu yan siyasa ne ba wai dukunkunannu ba ne muna zaune wai ku ce wai me yake sakawa ne a siyasa yau na ji rashin kunya da mu aka kafa siyasar da mu ake yi amma mu ba ma irin taka ne ta karya to wannan kawai sai wai malam haka na ji wani uju kufa yana cewa wai wai wai malamai suna shiga cikin harkar siyasa malamai malamai wai shi nan wai dan boko ne duk bokon shi fa iya kashe diploma duk bokon shi ya kashe diploma amma wai dan by chance ya samu dama ya kai matsayin da ya kai wuce cewa malamai na karamba ne malaman duk suka ba su dama malaman ne duk suka ba su dama suka koma suka koma gefe guda in su ba za su shiga ba za a ce musu suna son duniya a ce musu kaza kuma da sun sai ku je su za su muku kaza su za su muku kaza su za su muku kaza yau to dan haka a rinka fito da mutanen kirki kuna tsayawa jama'a a rinka samu kuma so ake a revolution kasar nan amma yau za ku bawa kafirai da fasikai a fito ane wa kafirai kuskurima a fito ane wa kafirai kuskurima jama'a ku je can cikin arna ku gani ɗari bisa ɗari suke mara mai baya saboda me saboda shi kafiri ne amma kunan an zo an dargaza kanku saboda me wani an bashi kaza wani an biya mai sadaki wani an mai kujera umara wani an mai kujera hajji wani an gyara mai katanga shikenan damuna fa ta kusa sauka in ta sake rushewa fa Allah ya kiyaye ko da kan wanda ya zabi kafiri jama'a ko fasiki ko munafiki hmm. sauran fassara sai an kusa zaɓe. kana ahlu khaybara yasumuna yawma ashura mutanen khaibara sun kasance suna azumin ashura yattakhidunahu idan suna ɗaukar ainihin ashura ranar biki kun ji dalilin da yasa malam ya ce? kafirai suna daukan ta ranar biki ranar idi wa yalbasuna nisa'ahum fihi kulliyahum kulliyahum wa sharatihim ko wa sharatahum suna ainihin wato sanyawa matayensu kayansu ainihin na ado da kuma duk wani kaya na goge raini shine shara duk wani shara kuna kuna fahimta kalmar nan jama'a kun san ita ce ta Hausa ko to ku rike ta da kin zan yi ba wa sharatuhum da kuma ainihin shara mecece shara shine duk wani kaya da ya kai matuƙa na kura daka shine sharatu a larabci sai ce gashi bishine al-mujama da shin mai ruwa duk da kake karatun kaji an ce al-mu'jama ita ce a karatun alwa ke cewa ruwa naka ce hasa ne mai ruwa ruwan da ake nufi dugo dugo shine ake nufi da ruwa naka ce shin mai ruwa ana nufin sinin mai dugo uku a sama to al-mu'jama kenan da shin mai ruwa bila hams ba tare da ainihin alhamza ba ba sha'ara ba ta asa alhamza akan alubaki sai ce wahiyal hay'atul hasana kyakkyawar shiga wal jamal da kuma shiga ta qur'anu ado basunahum yalbasunahum libasahumul hasanil jamil suna sanya musu tufafin su mafiya kyau da ado daga nan ne kalmar shara din nan da suke cewa kenan ta samu asali amma bahaushe shi da yazo sai mai da ita tunda ni wai sunan kakana Musa to duk inda na ga mai suna Musa sai in ci kwalashi sai ya bani shara wato sai ya ni kayan ado shi ne ma'ana abu sai ya bani shara shi kuma Musa shi ma in batacce ne a cikin bidiyar ya dilmiya sosai to sai ce sai na kawo mishi gungume na ice sai ka kawo gungumen ice sai ka jefar mishi shi kuma sai ɗau naira goma ko naira ɗari ko naira hamsin sai baka da gwargwado ya baka shara kenan wai saboda mai sunan kakanka ne fa amara na shari'ul hakimu sai ash-shari'ul hakimu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu umarni bi mukhalafati yahudi cewa mu saba wa yahudawa malamai sun ce fada wa annabi ash-shari'ul hakimu kuskure ne ash-shari'u shine Allah ka faranta ainihin littafin raddul kausari alal kausari an gane wanda gumari ya rubuta ko kuma ainihin littafin bakar abdullahi abu zaid manahil alfaz a ciki suka yi bayanin cewa ba daidai bane a cewa annabi ashari'ul hakim to sai annabi ya umarce mu bi mukhalafati yahud cewa mu saba wa yahudawa yahudu khaybara fihi a wannan rana bi sauni yawmin qablahu aw ba'dahu mu yi azumin yinin da ke kafin shi ko yinin da ke bayan shi to yin azumin da ke yinin bayan ashura bai tabbata ba na faɗa a jiya hadisin bai hakiyar ruwaito shi daga ibnu abbas bai tabbata ba sai dai a yi azumin tasu'a ko ashura qala al imam shafi'i rahimahullahu imam shafi'i Allah ya ji kanshi yace أخبرنا سفيان أنه سمع عبد الله بن أبي زيد يقول سمعت ابن عباس يقول ناجي ابن عباس يناتيوا صوم التاسعة والعاشرة إن ذاك أزم قرون أين أزم ترى دقوما ولا تشبهوا باليهود كركم كمان نين يهوداوا أي في إفراد العاشر بالصوم وتكفوا أزم عاشورة كوي أما شيء نجي أمانا إن يزم باك إيم بيون بمك إيم كينا عاشورة دي. sai ce wattikhadhu idan da kuma ainihin daukar wannan ainihin wato rana a matsayin idi don kuka haka kun dace da yahuda sai ainihin ku saba musu wa fi riwayatin lahu anhu a cikin wata riwaya daga shi ainihin al-Imam Shafi'i daga dai shi sahabi Ibn Abbas sumu yawma ashura wa khalifu yahuda wa azimci ranar ashura ku saba wa yahudawa wa sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman wa azimci kafin shi ko bayan shi da ainihin wuni guda wannan hadisin gashi ko a ƙasa nan a ta'aliki yana cewa wa